Facebook ya fitar da wani sabon tsari da zai rika ankarar da mutane a duk lokacin da masu kutse na gwamnati ke ƙoƙarin shiga shafin su domin satar bayanansu. Babban jami'i mai kula da harkokin tsaro na kamfanin Facebook Alex Tamos ya ce domin kare bayanan mutane sama da biliyan ɗaya a duniya idan muka lura cewa ana ƙoƙarin kutse cikin shafin mutum ko an yi kutse har an saci bayanai. To za mu aika sanarwar da za ta shawarci mutum da ya kunna sabon tsarin da ake kira login approvals. wadda ita kuma za ta ke aikawa da mutum wasu lambobi domin amfani da su wajen shiga shafinsa. Stamos ya ce samun sanarwar ba yana nufin cewar an yi wa kamfanin Facebook kutse ba ne, yana nufin cewar akwai matsala ga na'urar da mutum yake amfani da ita wajen shiga shafinsa. Ya kuma kamata a ɗauki matakan da suka kamata wajen kare na'urar. Duk da yake da Facebook bai faɗi yadda yake gano ire-iren kutsen da wasu gwamnatoci ke ɗaukan nauyinsu ba, amma Facebook na amfani da wannan tsarin sanarwa ne idan ya yi imanin cewar an yi wa mutum kutse. A shekara ta dubu biyu da goma sha uku ne aka yi zargin ƙasar Amurka da yi wa wasu kamfanoni tara kutse don sata bayanan mutane, ciki kuwa har da Facebook. Ita ma Koriya ta Arewa an zarge ta da kutse bayan da aka kai hari kamfanin fina-finai na Sony Pictures Entertainment. wanda ya sanadin kwararan ma'aikatanta har dubu shida akan yanar gizo da ma bayanai kan sabbin fina-finan da ba su fito ba da albashin shugabannin kamfanin amma koriya ta ta zargin shi ma shugaban kasar china ya musanta cewa ƙasarsa na aikata kutse a ziyarar da ya kawo amurka ta kwana-kwanan nan